a gaba dukkan dai wanda ya halarta muna maraba da zuwan shi akwai wakilin Sheikh Ibrahim alzazzaki Dr. Yushau Uthman shi ma da tare da jama'an shi gaba ɗaya muna musu barka da zuwa jawabi na gaba ko addu'a na gaba shine daga Sheikh Siddiq Yanya Thank